الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين هنا ما يروكم الله سبحانه وتعالى ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau Laraba bakwai ga watan Jumada a saniya na wannan shekara ta 1439 Hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da um, a yau sha uku sha uku da ta yi daidai da ashirin da takwas yau da watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya sha biyu daidai akwa eh, eh, sha biyu a yankafi sha biyu a wannan rana ita ce ta farko a mako da muke karanta wannan littafi wato alkhawarij da ke fayyace mana a kedun khawarijawa mu yi nisa a cikin yanzu muna kan ɗaya ƙungiyar da ta ɓalle ɗin wanda ake kira ababiyya muna karanta mas'alolin da su wannan kungiya ta ababiya ta saba wa ahlus sunna Mun yi mas'ala ta ɗaya zuwa ta biyu ta hudu yau za mu tashi a mas'ala ta biyar ita ce mas'alatu murtakibil kabira mas'alan da ta shafi wanda yake aikata mummunan zunubai manya-manyan zunubai a musulunci duk musulmin da yake aikata taba'irai ne matsayinsu a ahlus sunna a aqidar ahlus sunna me matsayin musulmi mai aikata zunubi me kuma matsayin shi a wajen su wannan kungiya ta abaziya reshen nan na hawarijawa mazhabu salaf wato aqidan wato ahlu sunna aqidan magabata na kwarai cewa anna ashabal kaba'ir min ahlil qiblati duk wani musulmi mai sallah da yake fuskantar alƙibla ya yi sallah amma yana aikata zunubai manya-manya wani yana shan giya wani yana liwaɗi wani yana zina wani yana cikan kai wani yana sata wani yana gulma wani yana karya, wani yana annanimanci wani yana cin amana da dukiyar maraya irin waɗannan manya-manyan zurbai ko da wani bai aikata su ba duka wataƙila yana aikata ɗaya a ciki ko kuma biyu to matukan shi musulmi ne yana sallah to mu dai a aƙidan ahlus suna shi wannan musulmi ne mai sako aqidan su kenan musulmi ne mai saɓa wa Allah kufa kuma fasiki menene fasiki kalman fasiki ta bambanta da yanda take a larabce da yanda bahaushin mutum ko ko mutanen mu suka ɗauke ka mu yanzu da an cewa ne fasiki ne mafi yawanci abinda sauri ke zuwa maka ko shine ne to amma ba shi bane asalin kalmar fasiki mai saba wa umarnin Allah ya ce kada ka yi ka yi kawai shine fasiki ka yi ba zan yi ba shine fasiki ina fata an gane ko wannan shine kawai saboda haka ƙarya mafasikanci ne domin Allah ce kada ka yi kuma ka yi shin amana fasikanci ne saba wa umarnin Allah a takaicin takaice shine fasikanci ba kamar yadda mu muka ɗauki kalmar fasikanci da kaji an cewa ne fasiki ne a bi ma'ana ce kawai aka yi restricting ma'anan fasikanci akan zina ko kuma akan mai zina no a larabce kawai saba wa umarnin Allah ina fata an gane ko to kawai aqidan ahlus sunnati wal jama'a aqidan as-salaf as-salih duk musulmin da yake sallah amma yana aikata manyan zunubai aqidan ahlus sunna matsayin da suka bashi musulmi ne mai saba wa Allah musulmi ne wanda yake aikata sabo baka isa ka fitta shi musulunci ba tunda ba ridda yayi ba ba ridda yayi ba wa anna murtakibal kabira sannan duk mutumin da yake aikata ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai ko manya-manyan zunubai a rayuwarsa la yakfuru fi duniya baya kafirta baya zaman to kafiri a duniya domin sabo baya daga cikin abubuwan da ke warware musuluncin mutum wa fil akhirati aqidan ahlus sunna duk mutumin da ya mutu yana aikata manya-manyan zunubai bai tuba ba har mutuwa ta riske shi kuma matukan yana musulmi duk da haka yana sallah to al'amarinsa a lahira Allah ne kawai ya san makomansa amruhu ghaibiyun al'amarin shi gaibi ne a gare mu ba mu san makoman shi ba ba mu san matsayin shi a wajen Allah ba mu dai matsayin shi a wajen mu wani mai eh, musulmi ne da ya mutu yana ne yana sabo amma ba mu isa mu ba shi hukunci ba al'amarin shi yana ga Allah subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama fa huwa mu'taridun lil wa'id muta'arridun lil wa'id babu shakka ya bijirar da kansa da azabar Allah shi kuma Allah in sha'a in ya ga dama azabahu ya masa azaba ko ba haka ba in ya ga dama ya masa azaba wa in sha'a gafara lahu in ya ga dama ya yafe masa ma gaba daya ina fata an gane mutum ne ya fasa maka danjan mota ya fasa maka madubi ya fasa maka gilashin mota ya maka barna abubuwa da yawa kaga dama ka ce je kana ya ce maka kai ne mamallakin abu ko ba haka ba in kaga dama kuma ka ce ya biya za ka ɗau mataki a kan wannan shi kuma tabbas idan ma har ya shiga wutan to wala ya fil nari ba zai dawwama a ciki ba akwai ran da zai fita ita wutan jahannama yanda take ga masu laifi kamar prison ne akwai wanda za a yanka mai sati biyu akwai wanda za a yanka mai wata shida akwai wanda za a yanka mai wata uku akwai wanda za a yanka mai daurin shekara biyu shekara biyar akwai wanda shi nan da ɗan cc condemn in in waɗanda in sun shiga ba za su fita ba shine wanda ya mutu yana kafiri ko yana menene shirka shine Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an wa ma lil-zalimina min ansar duk wanda ya mutu yana shirka ga Allah shi kan ba shi ba fita daga wuta zai dawwama a cikinta kuma Allah yake ya haramta masa aljanna ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا ba'idan wanda ya mutu yana shirka hakika ya bata bata mai nisan gaske wanda baya jin kira baya jin kira yanda in mutu yana nesa da kai kai ta kwala kira baya ji to haka mutumin da ya dulmuya cikin bata duk yanda ka ja masa aya da hadisi ba zai ji ba kunnen shi ba na jin waɗannan bane kawai kunnen shi ba na jin aya ba ne kunnen shi ba na jin hadisi ba ne zuciyar ta kashe kunnen ya bijiri ina fata an gane ko manzo Allah tabbata ce la yakhludu fi nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min al-iman duk wanda ya mutu ko da ya shiga wuta matukan babu shirka a zuciyarsa daidai da ƙwayan zarra ba zai taɓa dawwama a wuta ba duk ba daɗe ko ba jima zai fita wata rana to haka matsayin wanda yake ya mutu musulmi yana aikata manya-manyan zunubai da basu kai kafirci ko shirka ba al'amarin shi yana ga Allah in Allah ya ga dama ya masa irin rahaman nan nasa da lutufin nan nasa ya ce wa ne zo nan kai ya zo Allah ya ce mai matso ya matso Allah ya sake wani labule tsakanin su ya nuna masa ayyukan sai kalli wannan ya ga takadda ma malam iya hanjansa duka kawai sako ne da zunubai kawai duka kawai Allah ce yaya ta aina halaka ya Allah ta halaka Allah ce ta waɗannan abubuwa lokacin da kake yin su a duniya na taɓa fallasa ka ta ce a'a an taɓa kama ka red handed ga ka kana zina ko kana shan abin a'a duk aboye kace kuma na rufa to Allah ce yanda na rufa maka su a duniya nan ma na rufa maka komai a lahira shine wa ya gafiru ma duna zalika eh yace je ka aljannan ma wani kuma Allah ya ce to zo nan ya kauta a yi wata shida ko shekara goma ko sati biyu ko kaza ko kaza a yanka masa gurgudun ina fata an gane ko Allah yana yi wa bayi sa wannan lokaci yana yi masa sosai a filin alkiyama domin Allah maɗa manzo Allah su ce duk rahaman da muke gani Allah yake da ita a nan duniya rahamar da yake mana to cikin kashi ɗari ne ya ɗauko ɗaya fa ya ce 99 ɗin ya yi rizabin nasu a filin kiyama zai fito da su duka a filin kiyama zai fito ka duba nan mutum shekara hamsin yana saba Allah da ya daga hannu ya tuba Allah ya ce a tsari mutum kafiri ya je ya yi ta'addanci ya yi ta'addanci wa musulunci ya yi ta'addanci ya kona masu ya yi menene ya da kuma Allah ba wa gonan shi ruwa ya fitar da mai abinci da kyau da ci ba shi gida ya ba shi ruwan sama ya ba shi oxygen ya ba shi mota maka gan shi kuma da ya daga hannu ya musulunci Allah ya kai masa duka duk da irin wannan rahamar da Allah yake wai ɗaya ne a cikin ɗari 99 ɗin kawai ya yi rizabin nasu a gobe kiyama duk zai fito da su ya kai wa bayinsa a filin kiyama ina fata an gane ko to saboda haka mutum wanda kuma Allah ya kaddara ya je wuta saboda zunubansa ba zai dawwama ba wa inna ma yakhruju ba'da tathhiri zai fito daga wutan ne bayan wutan ta kankare masa zunuban domin zunubai yadda suke in mutum yana aikata su kamar yana yaɓa wani irin ƙazanta ne da datti a wajen shi wanda baya kankaruwa in yayi wani zunubin kuma ya ƙara yaɓawa in yayi zunubi ya ƙara makawa a jikin shi yana yaɓe yana yaɓe yana yaɓe a jikin shi kamar karfe ne da da ka san shi farisol aka ajiye shi a wajen da yayi tsatsa kan tsatsa tsatsa kan tsatsa don Allah me yake fidda wannan tsatsa wuta za a kai shi gun makera su sanya shi a sa zuga zigi ko a yi ta zugawa a yi ta zugawa idan yayi ja yayi ja yayi ja sai ka ga tsatsan tana me tana fambarewa kamar wani bawo haka sai ta bar asalin karfe solid gashi nan to sa mutum da za a yi wutan nan jahannama ne wutan nan duniya ba ta iya kankare wannan din Allah ubin ya rufa mana asiri to wutan jahannama ne in ta kona shi ta rarike shi to sai ta tsarkake ta narkar da duk wannan sabon da ya yaba a jikin shi sai ta tsarkake shi ya zama to ba komai a wajen shi a jikin shi sai a tsamo shi a yi a kai shi aljanna domin aljanna mutumin kazami da ya kazantar da kansa ta hanyar zunubai baya shiganta domin ita jihar eh, aljanna tsarkakakkiya ce ta masu menene tsarki tsarkakakkiya ce ta masu tsarki to haka Allah yake wa waɗansu bayinsa waɗansu kuma sukan fita wutan bi shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba an tsarkake shi to annabi sai ya zo ya cece sai a fidda su na li ahalil kaba'ir min ummati ya fita akwai ceto special da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wa ma abuta manya manyan zunubai Allah ya bashi iko ya ce ka cece mu matsayin ahlus sunna kenan baka isa ka yanke wa mutumin da yake saba wa Allah ya mutu yana aikata zunubai makoma ba ka isa ba ka ce dan wuta ne karyan ka kai shi ka ce dan aljanna nan ma kai ƙarya kai shishigi kawai naka ka neman masa gafara kai sai ka ce wani muna ji masa tsoro a irin yanayin da ya rayu kuma ya mutu a kai amma Allah ji kanshi ya gafarta masa mu masa wanka yanda shari'a take mu tashi ali kafari yanda shari'a take mu sa mai turare mu dauke shi a makara mu ajiye a kafadun mu mu je mu tona masa kabarinsa mu sanya shi kuma mu tsaya kuma mu sake masa wata addu'a bayan wanda muka masa a sallah tsakanin mu da shi ke tsakanin mu da shi ke ina fata an gane ko kun ga matsayin ahlus sunna ce ga dukkan mai aikata zunubin da ya mutu yana yi bai tuba ba al'amarin shi yana ga Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya kai shi wuta baya ya kona shi ya tsarkace shi ya fidda shi ya kai shi aljanna al'amarin shi yana ga Allah bari mu zo wajen ibadiyya mutanen taquwa taqulul ibadiyya su waɗannan kungiya ta ibadiyya suna cewa bi anna murtakibal kabirati kafirun kawai duk wanda yake aikata zunubai manya-manya komen sallan shi komen azumin shi kafiri ne wani irin kafurci ta ina suka bambanta a kafurcin da asalin uwar kungiya uwar kungiyar kafurci shi irin na asalin kafurin da bai musulunta ba ko kafurci shi irin na asalin mushirikin da bai shiga musulunci ba su kuma ibadiya suna cewa kafurci shi yana kufrun ni'imati wato butulci ne ba a hada shi da irin kafurin da bai ma shigo musuluncin ba kun san daga cikin abubuwan da wannan kungiya ta saba wa ita uwar kungiyar kenan shi yasa ta dare ta bar uwar kungiya suna gani a wannan hukuncin uwar kungiya ta tsananta kafurcin shi irin kafuri mushiriki da bai taba a musulunci ba haka suke yankewa shi wannan wanda ya mutu yana zunubai su kuma nan suka ce a'a Kafurci dai irin na ni'ima wato butulci butulci yawa ba za a ɗauko dukkan hukunce-hukuncen kafirai a dora masa ba akwai bambanci ta inda ibadiyya ta bambanta da uwar kungiyar in ba ku manta ba ko ba haka ba wannan yana daga cikin sabubban da yasa suka saba okay wa yufassiruna bi anna ma'anaha kufrun ni'imati kamar yadda Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بما كانوا يصنعون فكفرت بأنعم الله بدلوا نعمة الله كفرا فإن ولنا كافر كني أتبوش ina fata an gane ko na ni'ima Allah maka ni'ima kai amfani da ni'ima against Allah kuma ya baka mota ka yi amfani da motan wajen saba wa Allah ya baka gida ka yi amfani da gidan wajen gina sinima ya baka fili ka yi amfani da filin wajen gina club to shine ya maka ni'ima ka yi butulci wa ni'imar kenan su suna ganin irin wannan Allah ya maka ni'ima ya shirye ka a matsayinka na musulmi ya baka musuluncin nan ya baka lafiya sannan ka zo kana amfani da wannan lafiyan wajen saba wa Allah kuma suna ganin ta irin wannan butulci wa yaquluna suna cewa irin wannan kafircin su ibadiyya ta ni'ima mithlu kufrin nifaq misalin shi irin kafirci ne na munafurci wato su a wajen su tunda har kace la ilaha illallah wahdahu la yi imani da Allah ka nuna ka yadda da shi to me yasa zaka zaga kana aikata manya manyan zunubai so saboda haka kai munafiki ne anan munafiki shine wanda zai faɗi abu a baki amma in ya zaga yayi menene yayi sabanin sa tunda ka nuna cewa ka musulunta ka miƙa kanka total submission da Allah me yasa bayan ka yi ma Allah wannan alkawari a samu ka zaga ka je ka sha giya ka zaga ka je ka yi zina in ka fito ko ka ce wa Allah amanna in ka ɓuya kuma ka je ka ce wa asaina su suna ganin irin wannan kawai munafurci kafurci ne irin na munafurci a wajen su kenan ka duba kuddar muqaddimatu tauhid shafi na ɗaya da da ashirin bakwai qawaidul islam mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da hudu talatin da hudu akwai muktasar tarihul abaghiya shafi na sittin da biyar da sittin da shida akwai nisarul jawahir mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da bakwai zuwa hamsin da takwas akwai musnadun rabe mujalladi na uku shafi na biyu akwai kamusu shari'ati mujalladi na shida shafi na uku akwai walhaqqu damigu shafi na ɗari biyu da biyu zuwa ɗari biyu da ishirin da shida akwai jami'u albaisawi uh, menene albasawi albasiyawi albasiyawi ku yi haƙuri kun sa waɗannan sunaye ne da shi irin na 'yan shi'a ne ka ji wata kalma ka rasa inda za ka fundo mata yadda suke din haka za ka ji sunayen Allah rufa mana asiri ka samu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma zuwa ɗari da goma sha ɗaya in ka je za ka sami wannan maganar nasu suka ce shi a nan duniya ya rayu a cikin kafurci irin na munafukai wa hada fi duniya hukuncin da suka bashi a duniya kenan to me hukuncin shi a lahira mu mun ba shi hukunci a nan duniya ahlu sunna sun ce musulmi ne mai sabo ko ba haka ba a lahira ko me hukuncin da ahlu sunna suka ba shi al'amarin shi yana ga. Allah in ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya masa azaba gurgudu su kuma sun ba shi hukunci a nan duniya a matsayin shi musulmi ne mai kafurci irin na munafukai ko kuma mai butulci a lahira kuma fa wa fil a lahira ya rauna ibadiyya suna gani anna murtakibal kabirati duk musulmin da yake aikata manya-manyan zunubai a duniyarsa wa usatul muwahidi da mumunai muwahidin masu tauhidi da suka yadda da Allah amma suke saba masa idza matu ala zalika idan suka mutu akan waɗannan zunuban ba su tuba ba fahum fin nari khalidina fiha abada in ji su fa in sun ji wutan ana zuwa lahira wuta za su gangara khalidina za su dawwama abadan ba ranar fita in ji su ka duba musnadun rabe' mujalladi na uku shafi na hudu zuwa na biyar kamusu shari'a mujalladi na shida shafi na uku muktasar tarihul abadiyya shafi na sittin da biyar zuwa sittin da shida bahjatu anwaril uqul mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in da hudu wa kashfu wal kashfu wal bayan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da sittin da bakwai wal haqqu damir eh, shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya da kuma 326 wa jami'ul basyawi mujalladi na ɗaya shafi na 112 wal mujaz mujalladi na biyu shafi na 116 zuwa 129 da kuma 200 da 30 wal mashariku shafi na 291 da 305 ma'a ta'aliqil khalili akwai lubabul athari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da bakwai zuwa ɗari uku da bakwai da eh, saba'in da shida matsayin su kenan to ko nan muka tsaya ta ina suka saba wa ahalus sunna sun saba wa ahalus sunna kwata kwata sun ce masa kafuri ahalus sunna suka ce mumini ne musulmi mai sabo kawai a lahira al'amarin shi yana zuwa ga yana ga Allah su daga nan ma sun yanke mai hukunci suka ce dan wuta ne a can ahlus suna sun ce in ma ya shige kan zai fito ba zai dawama su sun ce khalidina fiha abadan kaga sun saba hannun riga wa yarawna har ila yau su ibadiyya suna suna yi wa mai aikata zunubai kallon anna kulla kabiratin kufrun duk waɗansu manya-manyan zunuban nan da Allah ya haramta su suna ganin kafurci ne don aikata su kafurci ne yasa Allah ya hana kar ayi su a view din su kenan inda suke kallon abin kenan ku duba almujas za ku samu wannan mujalladi na biyu safi na goma sha takwas wal munafiqu suna ce munafiki shine man fa'ala kabiratan asarraha aw azharaha mutumin da duk ya aikata manyan zunubi a ɓoye ya sulala a ɓoye aikata ta ko kuma ya aikata ta a bayyane to su a wajen su fa wannan shine munafiki ku duba aljami'u saghir lil ataghish lil ataghish mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da wa ala hada bisa wannan hukuncin da suka bama mai aikata zunubai ya mutu a haka to fahum yukhalifuna ahlus sunna kaga sun saba wa ne ahlus sunna kwarai da gaske fil amraini a al'amura guda biyu mukhalafatan kabira sabani saba mai girma ma sun ya riga da ahlus sunna wa tu'addu hadhihi al mas'ala min al fawariq al kubra wannan mas'alan ta musulmin da ya mutu yana aikata sabo to tana daga cikin manya-manyan matsaloli da suka bambanta tsakanin ahalu suna da da abaziya bal innaha min abrazil masa'i wannan shine ma mas'ala mafi bayyana mafi shahara daga cikin dukkan sauran mas'aloli wanda haddadat al wanda ta iyakance ta ja layi ma kowa tsakanin ahlus sunna da su abin nan abadiyya tun a tarihiyya tun tarihin kafuwan abadiyya ma al'umma منذ نشأت تغن da ta kafu ina har yau wannan shine babban babban sabani da yake tsakanin ahlus sunna da abadiyya ta za a yi musulmi don ta musulmi don ya yi karya. ku ce kafiri ne kuma zai dawwama a wuta to hmm? mu zama ma'asumai duka mana mu zama to ma'asumai me yasa aka sanya wa masu sako hmm? dan adam yana da mantuwa shi yasa kullum ake mai wa'azi dan adam mai kuskure ne dan adam mai sha'afa ne haka Allah madaukakin sarki ne dan adam shi yasa in kai ka tuba ya ce na yafe in kai ka tuba sai Allah ta kai inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu yawaita tuba والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك عليهم مغفرة من ربهم وجنة جنات تجري تأتي الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم تجي سورة البقرة إلا الذين تابوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما duka Allah ce kai in ka tuba ma zai convertin ta'atan da kai ma umai da sulada ba ma a share su kawai ba a'a za mu ma juya mu mai da su lada to kawai mutane ku zo ku yanka wa al'umman hmm? al'umma da fa jahannaman nan a hannun yan adam suke Allah Allah ha ta rika cinna ta gida gida ne cinna ta yanda kaga waɗansu da suka mallaki miza din nan sai su harba ka ai wuta ne su harba ta kasashen waɗansu su harba ta kan waɗansu su harba ta kan yara su harba ta duk kawai abin nan haka za ta tara amma su wajen su step alhamdulillah da aljanna da wuta da suke hannun Allah alhamdulillah da iska da ruwan sha kace to gaskiya matsalan masu aikata kabira na manya manya zai shi ne mafi shaharan matsalan da ta bambanci tsakanin ahalu sunna da ibadiyya tun ranar da ta tafi har yau kuma har gobe kiyama li'annaha domin su ibadiyya hina ra'ad zuhurar fiske yayin da suka ga wato sabawa umarnin Allah yana bayyana wa zulmi fi ba'd wulatil yayin da suka ga waɗansu shugabanni da jagororin musulmi suna zalunci suna zaluntan talakawa wa ifraduhum suna zalunta waɗansu individual i'taqada kufrahum su atake kawai suka ɗauki kafurta su yana daga cikin aƙida wata hallar jima'an ka duba suka halarta jina jinaninsu saboda haka jinin mai san giya halal ne a wajen jinin makaryaci halal ne jinin mai riba mai cin riba halal ne jinin mai gulma halal ne duka wal khuruj alaihim suka halatta kawai yi ma shugabanni tawaye wa ala jama'atihim da dukkan jama'an da suka suke jagoranta saboda haka bisa wannan aƙida da matsayin da suka ɗauka game da mai aikata zunubai bayan sun saba wa ahlus sunna wa bihada takunu al-abadiyyatu wafaqat al-mu'tazila aqidan su anan tazo ɗaya da na mu'tazilawa wa sa'ir al-khawarij da sauran khawarijawa din fil qawli bi taklidi ashabil kaba'ir fil nar wajen fadin cewa lalle masu aikata manyan zunubai za su dawwama a wuta da Allah akwai wanda zai kamu daidai inda ita wannan kungiyar ta ibadiyya ta saba wa ita babban eh, kungiya inda suka saba wa juna ita babban kungiyar mai tace mai aikata zunubai kafuri ne irin kafurin asali da bai ma shiga musulunci ba amma a gobe kiyama zai dawwama a wuta khalidi na fiha su ma waɗannan sun yadda hukuncinsu su a babiya da uwar kungiya ta kawarijiya game da matsayin mutum a lahira ɗaya ne duka suna cewa zai dawwama a wuta amma bambancin su a nan duniya wannan suna cewa kufrun ni'imati ne waɗancan suna cewa kufru ne ilin al alkhariju al al min al wanda yake fidda mutum daga musulunci gaba ɗaya Allah ubangiji ya rufa mana asiri mu zo matsala ta shida ash-shafa'atu ceto ne matsayin ahlus sunna game da ceto ahlus sunnati sunna yusbituna suna da tabbatar da sa'irar shafa'ati sauran ceto ceto da za a yi allati warada biha nusus sabita wanda nassoshi da suka tabbatar suka ai suka tabbatar akwai ceto ceton aboki ga abokinsa akwai ceton ɗa ga mahaifinsa ko ba haka ba sannan ceton mujahidi da ya mutu ya mutuwan shahada annabi salsala ya ce duk musulmin da ya mutuwan shahada gobe kiyama Allah zai ba shi daman ya ceci mutum saba'in daga cikin yan uwan shi dangin shi na jini wanda shiga wuta ya kama dole ne kawai za su to amma albarkaci shahadan nan da yayi za a ba shi daman ya ceci mutum saba'in shi sahabai in ɗansu ya yi ya yi shahada sai ya ƙara miƙa wani ya ƙara miƙa wani ya ƙara miƙa wani alal aƙalla ai in biyu sun yi shahada za a samu tun ɗari da arba'in yawa in ƴaƴa uku ne ɗari da biyu da goma to shi yasa suka ta duk yanda aka buga dai muna ciki in Allah ya da cikin ɗari da bayan da za a yi ɗan mu'ayyan ce ai ba ba zai fara kira in ba a tashi yau mai firul ba Allah rufa mana asiri Ah. okay to kaga akwai ceto da yawa da shi Allah mazai da yawa hmm? manzon Allah sallallahu ya ce akwai saboda abokantaka da kuka yi ta tsakani da Allah kuka gina ta akan addini kuka so juna abokananku da ba kwa rabuwa yace gobe kiyama in aboki ya shiga aljanna ya ga bai ga kayan ɗin shi a duniya da da suke abubuwa ba zai tsaya a kofa aljanna ce ni ba mai shiga sai na ga na wani ya za a yi muna tare a duniya a raba mu anan wal kuma abokin shi kuma abun nan shi bai kai ya shigar da shi aljanna ba kashi can an an juya da shi ya wuta Allah ce ko haɗa shi da abokin shi bi ma'ana abokin nan nashi ne ya kai wurin nashi ko ba haka ba annabi sallallahu kullum muna karantawa anan yace ku rika karanta alqur'ani alqur'ani zai ceci masu karanta shi yace ramadana ma ta karatun qur'ani shi ma qiyamul layli zai zo ya ceci qur'ani da azumi suna ceton masu shi ko ba haka ba iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ahlihi wal qur'an wa wa wa menene wa siyamu yashfa'ani li ahlihi yawm al qiyamah duk ahlus sunna sun imani da irin waɗannan ceton da yake dukkan nassoshi na hadisi ko na ayoyin alkur'ani sun tabbatar to ahlus sunna ba sa ja akan abin da Allah ya tabbatar da shi a Qur'ani ko Annabi sallallahu ya tabbatar da shi amma duka ceton ana yin shi ba'a da lahi ta'ala domin Allah ce man zallabi ya inda hu illa bi izini baka isa kai da aka baka ceton ka ceci wanda Allah bai maka izinin ka cece shi ba wa ridahu sai wanda Allah ya yarda da shi la yashfa'una illa liman adina lahu ar wa radiya lahu qawlan sai wanda Allah ya yi izini a cece shi kuma ya yarda da mutumin da maganganunsa da ayyukansa da dai sharuɗan ceto mun san sharuɗan ceto dama ceto ana yin shi ga wanda ya mutu yana musulmi ne amma ayyukansa sun gaza ya shiga aljanna amma kafiri kan ai dama ba a zancen shi ina fata an gane ko kai ne misali a jaraba in pass mark 60 ne kaga ɗalibi ya yi ƙoƙari ya samu 59 da Allah ya za ka ɗanyi sauke mai ɗaya kawai 58 yana cikin layin mu wanda ake ceta 57 yana cikin layi 56 yana cikin layi amma 32 dan Allah ko zero baya makusa da layin waɗanda ake za a kan ba wa min ahammi shafa'ati mafi muhimmancin cece-cece da za a yi na ceto wa asahiha ko mafi ingancinsu wa asbatuha mafi tabbatansu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah shafa'atuhu li ahli al-kaba'ir ceton da zai shi annabi da kansa da masu aikata manya-manyan zunubai suka mutu suna kai ba su tuba ba min ummatihi daga al'ummansa ba an yadkhulu Nara bayan sun shiga wuta akwai wanda za a cece su kafin su shiga wutan akwai wanda sai sun shiga wutan, su kan sun kwana biyu annabi ya zo ya cece su a fidda su akwai a cikin aljanna ma ana ceto shi ma a aljanna shi aljanna kan shi ma yawa a baka hawa na ɗaya annabi ya ce ya cece ka akai ka na uku saboda ana rankin ɗin aljanna daga sama ne ka tabbata in kana hawa na ƙasa abu wanda yake sama da kai ya fi ka abubuwa ya fi ka abubuwa ina fata an gane ko wanda yake sama da wancan shi ma ya fi shi abubuwa tunda a cikin ayyukan ladan ma ka fi wani nau'anta ayyuka ko ba haka ba wani a cikin ayyukan alherinsa ya tona rijiyoyi sai kuma har ka mutu baka tona rijiya ba to idan ka ga sakamakon shi na rijiya wani abu in ka gan a gidan shi na aljanna to na rijiya ne da ya tona bohol kai ko baka tona ba kaga ba za ka ga irin wannan abun a ɗakin ka ba don baka rayu shi masu tona rijiya ba na fata wani daga a rayuwar shi ya ɗauki ɗawainiyar marayu kai baka taɓa ɗauka ba to kaga wani abin da zaka gani a gidan wannan a ɗakinsa da ba kai baya wajenka to ya danganta da shi irin abin da ya yi ne kai baka taɓa yi irin shi ba dole ajiye masa abin nan to haka wani ya nau'anta ya nau'anta ya nau'anta rijiyoyi ana bukata ya jina tallafa marayu ya jina ba da fili aka yi masallaci ya bayar kuma ya jina can ya gina islamiyya can ya yi wata gada da ta hana mutane abin nan sakewa can ya ba da makabarta can ya yi kaza can ya yi kaza kai kuma wataƙila sallah kawai kai ta yi da azumin litinin da alhamis shi kenan baka nau'anta wani aiki ba kaga kayi din alhamdulillah ka je aljanna amma wancan da ya hada da wannan da wancan da wannan dole kaga yana da wannan abun bulu wancan ja wancan kore wancan shudi ka rika complain ka ce ya Allah ni na ga wani abu jaja jaja da naje da shi yasa ba a zuwa ziyara gidan wani aljanna Allah bai son complain ba a zuwa ziyara kawai in kana so ka ganni kawai sai mu hadu a can cikin bishiyoyin nan mu zauna a nan kawai mu gama abinda za a yi kulda ka koma kawai amma duk da haka kowa fa a inda yake ina yana gani duk duniyar nan shine mai mulkin da babu mai mulki irin shi eh wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran sai ka shiga in da ana bari a shiga sai ka gane baka cikin abun nan da sauranka tunda annabi yace daga gidanka na aljanna yan aljanna suna hangen gidan wani da yake sama da su kamar yadda muke hangen tauraro daga nan wani wanda ya wuce ka shi din ma daga inda yake din in an je yana hangen gidan wani sama da shi kamar yadda ake hangen tauraro daga nan amma duk da haka kai da kake can din ma fa kana ganin duk duniyar nan ba wanda ya kai domin mafi karshen shiga aljanna shine wanda Allah zai ce masa zo ka tuna iya abin da kake son in baka ya tuna ya tuna ya tuna ya tuna ya tuna ya ce na gama Allah Allah ya ce a na ƙara ma ka je ka tuna dai ya ƙara tuno waɗansu abubuwan ya ƙara tunowa ya ƙara tuno ya zo ya ce na gama Allah ya ce je ka ƙara dai ya gama Allah ya ce to na baka irin su sau goma ko kuma a wata riwaya ma ana ce hadisi yana cewa mafi karancin ɗakin aljanna shine wanda za a bashi kwatankwacin girman duniyan nan su goma abin da yake cikinta saboda karka ɗauka wai aljanna irin wani falo ne irin gidan GRA na za ka hau jirgi ne ka yawo ka dawo ka sauka a cikin aljanna ɗin kaga dole ka buƙaci me distance jirgin da zai tashi tiyu daga nan ya sauka ai ba ka more ba kai ta tafiya ne kawai to shi yasa Allah ya ce jannatin ardu has samawati wal ard ta inta kwatankwacin samai bakwai da kasai bakwai ne in aka bubbuɗa su shine domin komai akwai a cikin aljanna za ka buƙaci ka wani abu ya yi ta yawo da kai a duniyan aljanna kaga kana buƙatar waje mai da tsawo ba yar katanga kana tashi nan ka yi karo da abin nan ina fata an gane Allah ubangiji mana muwafaka Allah samu shige to ceto wanda babban ceto ga manzo Allah shine ceton da zai wa 'yan wuta bayan sun shige ta bi an yakhruju minha amma wa khalafatil abadiyya a game da matsalan ceto su waɗannan kungiya ta abadiyya sun saba wa matsayin ahlus sunna kasairil khawarij kamar yadda sauran khawarijawa iyayen kungiyar suka tafi haka abadiyya ta tafi me suke cewa فقال إن الشفاعة لا تنال لأصحاب الكبائر كتنا tunda sun ce mai aikata zunubi fa dawwamamme ne a wuta da Allah za su yadda da cewa akwai mai ceton su yawa ai in sun yadda cewa annabi zai cece su to sun karyata kansu da cewa za su dawwama kenan yawa saboda haka ba su yadda da ceto ba ga ashabul kaba'ir fi ummati Muhammad duk wani mutum da yake cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ya mutu yana mai aikata zunubi ba zai cetu ba ba zai cetu ba bal hum mukhalladuna abadan dawwamammu ne har abadan abadan finnari a cikin wuta ka duba muktasar tarihul abadiyya za ka ga wannan maganar safi safi na 66 wa musnadun rabe mujalladi na hudu shafi na 23 zuwa shafi na 24 wal mashariku shafi na 287 da 291 da sharhun nuniya annur shafi na 302 da kuma qanatirul khairati mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas al-maqsuta wato littafin ba a buga shi ba yana nan a rubuce وجامع البيسوي البرسيوي مجلدين na شافي نقري ايه دا اشرين دا وهذه المسألة irin aqidan da ibadiyya suka ce ba a ceto ga wanda suka mutu suna zunubai abadan abadan a wuta suke to ittafaqat fiha al-ibadiyya ma al-mu'tazila mu'tazilawa jisan su ma aqidan su kenan saboda haka sun yi ittifaki wa sa'irul khawarij da sauran khawarijawa manya-manyan ƙungiyar su hawari shi wannan ne abin da ya saukaka a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala gobe za mu ɗauko matsala ta sahabai me matsayin sahabai a wajen ibadiyya me matsayin sahabai a wajen abun girmamawa ne abun darajawa ne abun kimantawa ne za mu ji dukkansu suke girmama ko banda wasu za mu ji gobe dan Allah ya tsawaita rayuwar kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته